أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mana gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo ma wannan safiya mai albarka safiya ta asabar goma ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1431 daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2009 miladiya don mun dorawa inda muka dasa a karatu wani littafi muwaɗa na imam malik ibn anas muna cikin kitabul fara'id abin da ya shafi rabe-raben gado za mu tashi babi na uku wanda ke darasinmu na uku kenan a cikin littafi din babu mirasil abi wal ummi min waladihima babin da zai mana bayanin gadon uba da uwa da ɗansu ya mutu ya bari idan mu manta ba babin farko da makaranta mun yi magana ne kan gadon 'ya'ya a wurin iyayensu idan namiji kaɗai ne ɗauke dukiyar mana uba ya mutu babu wanda ya bari sai namiji guda in kuma mace guda ce falhan nisuf tana da rabi in kuma mata biyu ne abin da isama to suna da biyu bisa uku idan kuma maza da mata ne to fali zakari mithlu hazul unsayin har muka zo muka bayani kan gadon miji a wurin matar shi da gadon mata a wurin mijinta wala kuma nisfu mata raka azwaju kuma ilmi hunna walad hadis zuwa karshe to a yau za mu magana ne akan mirasul abi gadon uba wal ummi da uwa min waladihima a wurin ‘ya'yansu a wurin ‘ya'yansu da suka mutu suka bari mana a yanzu ɗa ne ya mutu da ya mutu sai ya bar uwa ya bar uba to yanzu a dukiyar shi menene gadon uwa menene gadon uba mun gano wannan ko to matsalolin suna da sauƙin ganewa ba su da wahala ko dai ya zamana shi ɗan da ya mutu ya mutu ya bar 'ya'ya haka ne ko baka bane wanda yake jikoki kenan gawa ga iyayensa ko kuma ya zamana ya mutu bai bai 'ya'ya ba amma ya bar 'yan uwa kun gano wannan to duka wannan suna tasiri akan abin da kasan zai kasance ko dai ya zamana shi mamaci ya mutu ya bar 'ya'yan shi ko kuma dai ya zamana ya mutu ya bar yan uwan shi waɗannan su ne abin da za su kawo ko dai mutu ya bar 'ya'ya da yan uwa ko ya mutu bai bar 'ya'ya da yan uwa ba idan ya mutu ya bar 'ya'ya ga abin da za a raba a ba kowa idan ya mutu bai bar 'ya'ya ba ga abin da za a ba kowane ɗaya daga cikin su yan uwan abin nan iyayen nashi guda biyu قال رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو بنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصائدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصائدا فإن للأم الثلث كاملة إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع والأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا wannan shine abin da wannan babu ya kunsa a takaicen takaitawa kuma ai babin ya ya raba gadon shi tun an faɗi sudus an faɗi kaza an faɗi kaza ya wuce babi na gaba kawai babu mirasil abi babin da zai mana bayanin gadon uba wal ummi da gadon uwa min hima daga ɗansu da ya mutu ya bari ya za a yi kasafin kun gano wannan to daga yanzu kaga yanzu irin tambayar da ake cewar to abin da ya rage fa abin da ya rage ai kun ga mun yi babi a baya mun yi na 'ya'ya mun yi na miji da mata yanzu muna na iyaye kaga yanzu za a fara ba da aiki kenan sosai da sosai qala maliku rahimahullah imam malik ibn anas ya ce al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da aka yi ijma'in shi a wurinmu garin madina kenan allazi lakti fihi al'amarin da babu wani sabani akai nau kenan wallazi adraktu alaihi ahlal ilmi bi baladina abinda na zo na samu gangaren malamai a garin mu suke akai imam malik ibn anas ya ce shi ya zo ya samu malamai akan haka karka manta shi ma fa abin nan abin nan ne kusa ne shi ma ya ce ya zo ya samu malamai akan haka ga abin malanta ba wa irin ta sama sama bace naɗa ka malami ko ka naɗa da malami ba irin wannan malanta bace malanta ce da malamai ne suka naɗa suka tabbatar da shi malami ne ya ce ya zo sau malami akan haka ya ce an anna mirasal abi lalle gadon da za a baye ma uba mini binihi daga ɗan shi da ya mutu ya bari au ibnatihi ko daga yashi shi uban kenan ya ce ta mutu tana ɗakin aure ko tana makaranta ko yashi dai da ya mutu ya bari abin da ya sanar lissafa wannan kada a ji cewar tana gidan miji ne a ce ayi uba ba shi da gado a ga wani ba ta so ba eh abin da za a ba uba annahu in taraka almutawaffa waladan to abin da za mu yi la'akari da shi shine idan wanda irin su din ya mutu ya barda mun sha maimaitawa lafazin alwalad ya shafi mace da namiji in an ce walad ya shafi ya da ka mutu ka bari ya shafi ɗa da ka mutu ya bari abin nan da kake da shi saboda ka sunan walad kenan amma in ka ce bint ya ce kaɗai in ka ce ibnun ɗa ne kaɗai amma in ka ce walad ya shafi ka san larabci gaba yake da kowane yare kenan ya ce in tare kalmatuwafa waladan idan shi mamacin ya mutu ya bar ɗa awwala da binin zakaran ko kuma ɗan ɗa jika kenan shi wannan zakaran wanda yake namiji ne fa innahu yufradu lil abi sudusu farida to anan za a ba uba gadon shi shine ɗaya su shida saboda me saboda mamacin ya mutu ya baɗa to ko kuma bai baɗa ba amma ya bar jika kusan za a yi wa jikan ƙarin girma ne ya dawo matsayi na ɗa to a nan shi abin nan kwanan uba zai samu raguwa za a mai da shi ɗaya bisa shida kun gano wannan da kyau ko a cikin adadin waɗanda muka ambata suke cin gado maza guda goma mata guda bakwai ko ne jumlatan kwanaki mun yi magana cewa dama ba sa taruwa lokaci guda su ci gado kun gano wannan da kyau ko idan akwai wani to wani yana haƙura in babu wani shi sai gabato ai kaga akwai mataimaki in ka ji ana batun mataimaki mataimaki ai sai babu shugaba kun gano wannan da ke ko to wannan shi ake kira akwai hajabu iskab in dai akwai wannan kai kwata kwata kawai ba za ka ci gado ba sai dai ka shiga cikin wani zan hadar ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa dai kenan akwai kuma wanda yake idan akwai su ba za ka samu kaso mafi tsoka wanda yake inda babu shi ba za ka samu wani sai ya kira hajjibu naqs saboda shi rabonka ya dan ragu to yana laifi da a ce baka samu ba gaba ɗaya kun gane wannan da kyau ko to yanzu uba saboda kasancewar akwai ɗa za a ba uba ɗaya bisa shida na abin da ya mutu ya bari kun gane wannan da kyau ko idan mutum ne ya mutu ya bar mahaifin shi da ɗan shi guda ɗaya ya za a kasafta kenan eh kun yi shiru mutum ne ya mutu ya bar ɗa ɗaya da uba shi dama uba ya ɗaya ne sai a raba shida uba ya ɗauki ɗaya ɗan ya kwashi biyar in miliyan shida ce kaga uba yana da miliyan ɗaya ɗa yana da miliyan biyar kenan a ai kamar ya maza da mata ko da mace ce ko da maza da mata ne allahumma idan mace ce kaga ba za ta kwashe duka ba kaka ne ko <clears throat> idan mutum ne mutu ya bar ya mace kamar yadda muka lissafa za a raba nawa shida kun yi shiru ku ba ku da yakini ne za a raba shida za a ba ya nawa kenan uku fa in tuwa hidatan falahan nisu shi uba kuma za a bashi ɗaya ya rage nawa biyu kenan to kar kuma ta akwai hadisin da muke karanta fama abqatil fara'id idan aka raba gado wani abu ya rage wa za a ba ragowar tunda yanzu muna da ragowar kashi nawa biyu fali aula rajulin zakaran zakarin za a ba wanda ya fi kusa da mamaci kuma namiji to a cikin waɗannan guda biyu namiji uba a ga shi kuma sai ya ya kara da biyun ta asiban a ga an yi balance kenan ko uku uku shi yasa ko ga ana ya ce annahu in tarakal mutawaffa waladan aw walada binin zakaran bai ce a unsa ba saboda idan unsa ce zai sake dawa ya ya dauke rago biyu din ya ce fa innahu yufaradu lil abi sudusu farida za a bai ma uba ɗaya bisa shida a matsayin kasan shi fa in lam yaturki mutawaffa waladan amma idan mamacin bai bar ɗa ba wala walada binin zakaran bai ba kuma ɗan ɗa ba jika kenan wanda yake namiji fa innahu yubda'u biman sharraka al-aba min ahli al-fariḍa to yanzu idan an tashi rabo za a raba a fitar da wanda i tarayya da uba wurin cin gado ma za a fara ba uba ba tukunna kun gane za a duba a ga waye yi tarayya da uba wurin wannan gadan misali kaga akwai mahaifiyar mamaci ta yi tarayya da uba ko ba ta tarayya ba akwai matar mamaci ta yi tarayya ko ba ta tarayya ba ta yi tarayya to waɗannan sai a ciccire nasu idan aka ciccire nasu shi uba kuma sai ya abin nan sai ya eh, kwashi kashi baki da <clears throat> fa yu'tawna fara'idahum sai a baima kowa gadon shi fain fadola minal min mali <clears throat> idan an samu ɗaya bisa shida na dukiyar ya ragu fa ma da abin da ke sama da ɗaya bisa shida ya ragu kana lil abi to za a ba uba wannan raguwar wa ya lam an anhum sudus amma abin da ya rage idan bai kai sudusi ba ɗaya bisa shida fa ma fauƙahu ko abin da ke sama da ɗaya bisa shida furido lil abi sudusu to za a ba uba ɗaya bisa shida ta a matsayin gadon shi hmm. nan ka san wani lokacin cewar ka tsaya abin da ya rage a baka ɗin nan an ta kure sai ka kwana a ciki ka fahimta ko in ka ga za a yi abin da ya kashi to a baka rabon ka tukunna na farko in sudusi ne a baka sudusin ka idan waye waye waye a sallame ka a wannan don ya zama wani kashi ya ragu to shikenan wannan tana da wani lokacin mutum ya shiga ciki wani lokacin kuma a shige shi ka fahimci wannan ko in dai ba mutum ɗa yake da ɗa ne ba saboda idan ɗa ne zai sallama wasu da yawa to amma idan ba ɗa ba ne gaskiya tsanana sai a hankali wa mirasul ummi min waladiha yanzu mun kammala gadon uba kenan a wurin ɗa yana da fuska guda biyu ko dai dan ya mutu ya bar da wanda yake jika kenan ga uban shi to a nan za a raba gado a ba uban mamaci mahaifin mamaci a ba shi ɗaya shida shi kenan ko kuma ya zama ya mutu bai bar wannan ba sai dai ya bar wasu masu cin gado to a nan sai a fitar da sauran shi kuma uba sai a ba shi sauran idan abin da ya rage sudusi ne ko sama da sudusi wa mirasul ummi min waladiha amma gadon da za a bai ma uwa daga ɗanta da ɗan nata ya rasu idza tuwfiya bunuha aw binatuha idan ɗanta ya rasu ko ‘yarta ta rasu kun gane wannan da kyau ko fatar kalmutawaffa waladan sai mamacin ya mutu ya bar ɗa awwala dabinin ko ya bar ɗan ɗa jika kenan zakaran kana a unsa namiji ne ko mace autara kamin ikhwati sunaini ko kuma ya bar yan uwa guda biyu shiwa shi mamacin amma kar manta a lissafin uba ba a kira suna yan uwa ba eh amma yanzu da za a raba gadon uwa an kira sunan yan uwa shi uba yana tasiri ga yan uwa yana sallama yan uwa yan uwa ba sa cin gado tare da uba kun gane saboda Allah ta'ala ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma abqatil fara'id idan aka raba gado gado ya ragu fali awla rajulin zakar za a baima mutumin da ya fi kusa da mamaci wanda yake namiji da yan uwa da uba wa ya fi kusa da mamaci eh uba ya fi kusa da mamaci to shi za a ba saboda haka uba ya sallami yan uwa kenan so yan uwa kaga suna cikin wai za a zuwa kismata ulul qurba kowa za su to a manyan yanzu a nan uwa ba ta sallami yan uwa ba kun gane wannan da ke ko kuma sun mata tasiri autaraka shi sa yake autaraka min al-ikhwati thnayn ko kuma ya bar yan uwa mutum biyu fasa'idan ko sama da biyu mai Allah ta'ala yake cewa wali abawi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa lam yakul lahu walad warithu abawahu fal ummi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fal ummi sudus fa in kana lahu ikhwatun yan uwa daga nan suke fara hmm? ko daga uku eh daga biyu yau da kan za ku yi abdullahi dan abbas abin nan kenan autar kamilin ikhwati sinain ko ya bar yan uwa mutum biyu fasa'idan ko sama da biyu shi mamacin to anan ya za a zukuran kanu au inasan su waɗannan yan uwa da mamacin ya mutu ya bari zukuran kanu maza zalla ne au inasan ko mata zalla ne min abin wa ummin uwa ɗaya uba ɗaya suke yan uwan da mamacin aw min abin ko kuwa uba ɗaya suka hada aw min ummin ko uwa ɗaya suka hada fasudu laha za a ba ta ɗaya bisa shida kun gani wani shine kasafin da za a baiwa wannan uwa to yanzu mutum ne ke da mutum ne ya rasu da ya rasu sai bar yan uwa biyar maza zalla da mahaifiyarsu da hmm? eh? sai a ba ta ɗaya su kuma su su ce da biyar kenan mahaifiya ce ba musa uba a cikin lissafin ba kun gano wannan nan to yanzu idan mutum ne ya mutu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa da 'yan uwa biyar ya za a raba ya za a raba hmm? eh na ce ya za a raba eh yan uwan ba su da shi sannan suke mai zahadar alƙisma ta kenan ma'ana muna da a nan akwai ab ko akwai um no kenan akwai hamsatu ikhwa yan uwa biyar to abinda za a bai ma kowa a nan shine tunda akwai yan uwa uba yana da nawa eh sudus ɗaya bisa shida za a ba uba amin yanzu ka ce ka hada mai faradon wata asiban kenan gaba ɗaya kawai a nan sai ya zama na yan uwa ziri kenan mana ba gana sa kansul ba za a raba shida kenan ko uwa tana da ɗaya uba yana da biyar no eh ba ya akwai yan uwa akwai yan uwa yan uwa sun mata illa eh yawa eh duk da uba ya sallami yan uwa kafin yin wannan kotu ba su ba wurin bai da suka <laughs> illata musu yi eh. wai ke biya musu kudin makaranta kun bai ci wannan da ke ko na kaduyar kenan su ba su ci ba yan uwa amma sun yi wa abin nan sun yi wa uwa karan tsaye wani yana daga cikin wuraren da malaman gado suke wa yan uwa magana sosai da sosai in na ma da a ce sun cina da sauki sai dai da yake dai alhamdulillah gida suka bashi ba su kai wani wuri ba to ana kuma yan uwa mu fahimce su ko dai su zama uwa ɗaya uba ɗaya za su yi wannan aiki ko su zama uba ɗaya za su daga za su canza ma uwa ko su zama uwa ɗaya duk da inda yan uwa ne ga mamacin eh kun gano wannan da kyau ko nam tambaya ta biyu shine mutum ya mutu ya bar uba da ɗa da 'yan uwa da uwa shi kuma ya za a raba gadon don mun yi wannan a baya eh uba abin kenan da uwa kun bayyanci wannan ko da arba'atu a bana ya'ya maza hudu ya za a raba? Hmm? idan ka ga wannan matakin farko da za ka bi shine ka fitar ka kallaci ka kallaci gada shin duka za su ci gado ko ba su ci gado ba kun gano wannan idan idan a wannan sai ka ware su waye za su ci su waye ba su ci ba mataki na farko kenan mataki na biyu sai kuma ka zo ka kasafta kowanne nawa zai samu shi uba yana da ɗaya bisa shida saboda me saboda 'ya'ya ita ma uwa tana ɗaya bisa nawa shida saboda 'ya'ya kun gano wannan da ke koto yanzu kaga za a raba dukiyar kashi nawa kenan kashi shida uba ɗaya uwa ɗaya don fali kulli wahidin minhu masudus kowanne ɗaya za a bai sudusi uwa za a ba ta sudusi uba za a ba shi sudusi ba wai uwa da uba za a haɗa su a ba da su raba ba ba kamar matan aure ba ɗaya za a ba ta sumuni su biyu sumuni za a ba su su raba su uku su hudu duk haka ne amma idan wannan ne fali kulli wahidun minhuma as-sudus kowanne ɗaya ba za a ba shi sudusi yanzu nawa kenan ya rage hudu kuma dama 'ya'ya ma zan guda nawa ne guda hudu ne a'a Kage yanzu ka sanya tashi idan miliyan shida ce miliyan ɗaiɗai kenan eh a eh, yi to ga su hudu ba ne inda ɗaya ne eh inda ɗaya ɗaya ne miliyan hudun zai ɗauka hudun kashi hudun zai ɗauka eh in kuma 'ya'ya takwas ne to ka ji abin da su ya kira ko idan kuma ya'ya takwas ne to ga su tashi da eh <laughs> eh <laughs> nam eh a haka ne mana a yanan mun ba da misalin mazazalla ne nan mun ba da mazazalla ne a yi salam su waɗanda suke rabon gado? <laughs> kai da sai da kenan rabon gado kenan na'am wa in lam yatrukil mutawaffa waladan idan mamaci bai mutu ya bar ba wala walada binin hakan nan bai mutu ya bar jika ba walas ne ne minal ikhwati fasa'idan hakan nan kuma bai mutu ya bar yan uwa guda biyu ko sama da biyu ba sai na ya nuna mana dan uwa ɗaya ba zai illata uwa ba kenan eh tunda ana ta ce mana biyu biyu biyu biyu to idan dan uwa ɗaya ne fa yawwa to ana fa inna lil ummi thulutha kamilan nan za a bai ma uwa ɗaya bisa uku cikakke babu babu abin da ya rage shi illa fi faridatayn faqat sai wata matsaloli guda biyu kadai wanda yake matsalar ta illata uwa sosai da sosai sunan wannan matsalar alharawan wannan kan uwa bata jira dadi daɗi ba anan wa ihdal faridatain ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli guda biyu ɗaya daga cikin irin wannan kasafi guda biyu shine an yi tawaffa rajulun ku rike min lissafin mutum ya mutu wa ya turu kamar atahu ya mutu ya bar mai ɗakin shi wa abawaihi da iyayen shi guda biyu ya za a raba a nan falimar atihin rubu'u za a ba matar shi ɗaya bisa hudu saboda babu da in ba ku manta ba wala kuma nisfu ma taraka azwajukum illa mai kullu hunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdin wala hunna ar-rubu'u mimma taraktum illa mai kullu kum walad to tunda ba ku da yanzu za ba ta nawa kenan ɗaya bisa hudu wali ummihi thuluthu mimma baqi za a ba mahaifiyar shi ɗaya bisa ukun abin da ya rage wanda yake asalin shi ɗaya bisa hudu wa huwa rubu'u min ra'asil mal wanda yake asali shine ɗaya bisa hudu na kan dukiyar misali yanzu ga ga azauja ko ga mata sai wa kuma sai uwa sai wa kuma sai uba uwa a nan tana da ɗaya abin nan mata tana ɗaya bisa hudu kun gano wannan da kyau ko a nan babu ɗan uwa babu yan uwa biyu babu yaya to nawa za ba uwa ɗaya bisa uku kun gano wannan da ke ko ɗaya bisa uku shine na dama ko dai ɗauki ɗaya bisa uku ko ɗauki ɗaya bisa shida shine ka san uwa kun gano wannan da ke ko to za a bata ɗaya bisa uku abin da ya rage fa na uba ne abin da ya rage na uba ne albaƙi kenan so da aka raba yanzu a raba hudu idan aka raba hudu za a ba mata nawa ɗaya sauranawa uku kuma an sha maimaita ba a raban gado sannan a zo a hada a kwatsahi sai a sake rabawa sai a sake a ah, kai wannan ba abin nan ba ne ba haka ake raban gado ba to tun da an yi wannan ɗaya bisa hudu yan saura nawa kenan saura uku sai a bai ma uwa a cikin wannan uku a bata ɗaya wanda yake asalin wannan ɗayan nawa ne ɗaya bisa hudu ne shi yasa aka ce a nan ne kawai za a bata shi za a bata shi ya kira fuluful baƙi ɗaya bisa ukun abin da ya rage ba ɗaya bisa ukun asalin dukiyar ba sai nawa kenan a cikin hudu shi kenan sai uba ya ɗauki biyu to kaga yanzu a nan ya ta hailu zakari misalar zulun sayin kenan kun fahimci wannan ko to bani mu sake karanta matsala ta biyu a inda nan ma uwa ba ta samu filuf abin nan kasanta cikakke ba ai garin ba ta same cikakke ba to haka na a wannan matsala ta biyu din wal ukhra matsala ta biyun kuma an tutawaffal mar'a mace ta rasu wa ta taruka zaujaha ta mutu da bar mai gidanta wa abawaiha da mahaifanta guda biyu kun gano wannan ko idan ta mutu ta bar mai gidanta da mahaifanta guda biyu faya kunu li zauji nisfu to anan za a raba a ba mai gidanta rabi mun sha maimaita mana daɗa maimaitawa abin da zai sa miji ya ci gadon mata mata ta ci gadon miji shine aure na shari'a shari'antaccen aure ko ta tare ko bata tare ba za ta ci gado zai ci gado saboda matashi ce ta rasu ko mai gidanta ne ya rasu shikenan babu wani abin ko ba kuke yi ba salsu eh. eh. sai ka wuce kawai shikenan za ta shiga don ko a ce an je ɗauran aure an dawo ri shikenan sai ka wuce mana kai ka kawai mana dawo shikenan za ta shiga don za ta shiga don eh, za ta ta kaba wata hudu da kwana goma waye rasu mutunta ne rasu yawa sabanin saki saki ne zaka ce na saki ba kai ga ma ka saki ba ita mutuwa ita ce kasa mai raba da da uba mai raba miji da mata ita ce da in te kuka kowa shiru ike yi fa yakunu li zawji a anan za a raba a ba ta rabi ita wa kenan ita miji domin kullum lissa an kun duba abin da ta mace ta bari ta bar miji ne da iyaye babu da a ciki yawwa idan aka ba mahaifinta mai gidan gidanta rabi wal ha sulusul baƙai za a baiwa abin nan mahaifiyarta ɗaya busa ukun abin da ya ragu wanda yake inda za ka yi lissafi wa huwa sudusu mir ra'asil mali shine asalin ɗaya busa shida na asalin dukiya misali yanzu ga ga miji nan ko zauji sai wa kuma sai um sai wa sai ab haka za a raba gada yanzu a yaya za mu samu rabi a nan eh tunda miji yana bukatar rabi ne eh ke kana ina ne tara ina nawa ne rabin tara nawa ne rabin tara eh nawa ne rabin tara Ah ba sha biyu ba ne hudu da rabi ne a gado babu rabi ai to nawa ne rabin shida yawwa za a kisa shida idan aka kasashe da miji zai yi escape da uku kun gano wannan da ke ko to idan aka tun da babu ɗa babu yan uwa nawa ne za a ba uwa eh ɗaya bisa uku kun gane matsalar in dai babu ɗa babu yan uwa biyu ko sama da haka za a ba uwa nawa kana ina ne baki namiji ne yake ɗauka ba mace ba inda ka zara batun baki ba na mace a ciki ka gane maganar ko yau inda ka zan ce na zai dauki raguwa to mace ba ta daukar raguwa fali aula rajulin zakar yanzu uwa za ta dauki wannan za ta dauki nawa kenan yake cewa wali abuwa li kulli wahidin minhum wali abawai li kulli wahidin minhum masudus mimma taraka in kana lahu walad fa in yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fal ummihi thuluth dai bisa uku to yanzu uku ta mai a cikin shirin sona uku ta mai a cikin shirin so nawa so biyu za ba sai ba uwa no kenan uwa tana da ɗaya bisa uku uwa tana da ɗaya bisa uku kuma an kasa shida sai a bata kashi biyu saboda mai saboda uku ta maimaitu a cikin shirin so nawa so biyu to idan aka bata biyu saura nawa kenan an raba shida an <laughs> saura nawa kenan eh to ɗaya za ku ba uba ايه eh? ايه eh? kun gane maganar to buku ku gana mun karanta wali abu ilu kullu haidu min abin nan su dusu bai mata raka in kana alhuwalat fa ilami kullu huwaladun wa warithahu abawahu fa al ummihi tun da yanzu babu da wa warithahu abawahu magana da muku ɗazu wani lokaci a ce za ka ɗauki abin da ya rage ɗin nan kiran ruwa ne yanzu shi uba ya tsaya ne yana jiran me ya rage sai ɗaya ya rage wanda yake kar mu shiga wani wuri kar mu shiga wani wuri mun bayanci wannan ko wannan shine asalin fasar abdullahi dan abbas ya ce shi akan haka yake haka za a raba miji ya ɗauki rabi uwa ta ɗauki biyu uba ya ɗauki ɗaya haka daman take rayuwar kenan al-yawm yawman yawmun laka yawmun alayka ita rayuwar gaba ɗaya kashi biyu ce wata rana kai nasara wata rana ai nasara a ka. <laughs> kun gano wannan ko amma jumhur din malamai kaf din malamai sun ce a'a ai Allah ta'ala ya ce li zakari mithul hadhul unsayin saboda haka za a ba uwa ɗaya ne sai a ba uba biyu wannan shine thuluth mimma baqiya ɗaya bisa ukun abin da ya rage wanda yake asalin shi ɗaya bisa shida ne eh <laughs> eh asalin wannan ɗaya bisa shida ne ko ba haka yake ba to amma yanzu da wacin matsalar da uwa ta ɗauki ɗaya bisa hudu a matsayin ɗaya bisa shida da kuma wannan wanda uwa ta ɗauki ɗaya bisa shida a matsayin ɗaya bisa uku wa ewa wacce ma ta ɗauki ɗaya bisa hudu a matsayin ɗaya bisa uku wanda ma ta ɗauki ɗaya bisa shida a matsayin ɗaya bisa uku shine matsaloli guda biyu da ma na yi magana a cikin ya ice to anan ne kawai uwa ba ta samu thuluth ɗaya bisa uku cikakke ba tun da wancan kaga ɗaya bisa hudu ne kuma aka kira shi ɗaya bisa uku wannan kuma ɗaya bisa shida ne aka kira shi ɗaya ɗaya bisa uku ya ce wa huwa sudusu min asil mali in ka duba za ka shine ɗaya bisa ukun asalin dukiyar da ake da ita wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulufi fi kitabi abinda ya sa muke wannan bayani saboda Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa alqur'ani yana cewa wali abawaihi kuma yana tabbata ga kowanne ɗaya daga cikin iya abin nan iyayen mamacin li kulli wahidin ga kowanne ɗaya daga cikin su minhuma daga su ɗin asudusu ɗaya bisa shida haka za a ba kowa uwa ɗaya bisa shida uba ɗaya bisa shida gani ba wai za a haɗa su a ɗaya bisa shida ba a kowa za ba ɗaya bisa shida min mataraka na abin da mamaci ya mutu ya bari in kana lahu walad idan yana da ɗa fa'in lam yakul lahu waladun idan ko ba shi da ɗa shi wa kenan shi mamaci fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu to anan iyayen shi biyu za su gaje shi fali ummihi thuluth za ba uwa ɗaya bisa uku sai ake shuru akan uba eh kun fahimci maganar sai ake shuru akan uba ba a ce za a bashi kaza ba sai ya nuna shi zai huce da sauran kenan fa in kana lahu ikhwatun amma idan shi mamacin yana da 'yan uwa ikhwa jam'i ne na akon kenan ku fali ummihi sudus so za a ba mahaifiyar shi ɗaya bisa shida famadatu sunna sai tini sunna makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba ta tafi ta zartar da hukunci kan cewa annal ikhwata sunan lalle yan uwa mutum biyu yan uwa guda biyu fasa'idan abin da ya sama ba 'yan uwa uku ba shida inda 'yan uwa sun kai biyu abin da sama ko da akwai dan uwa uba ɗaya da dan uwa uwa ɗaya aga an samu mace a jiki ko sai su kara ma uwa sai su abin da dan uwa su rage mata kasafi su ta can sama so wannan shine gado na abin da ya shafi uba da uwa daga wurin ɗansu da ya mutu ya bari idan akwai ɗa za a ba uwa da uba ɗaya bisa shida shine sudus kun gano wannan idan akwai yan uwa za a ma uwa ɗaya bisa uku abinan ɗaya bisa shida amma yan uwa gaba ɗayansu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba sa cin gado tare da uba uba yana taka musu birki kun gano wannan da ke ko duk da cewa uba ya taka musu birki sukan yi wa uwa karan tsaye su ɗaga ta su da ta ɗaya basa shida duk da ba su ci komai ba wannan shine kawai babu wata wahala a ciki shikenan bai da inda uba ba bai da gado kuma uwa tana na za ta ci ɗaya bisa ukunta eh mun yi ke kuma wannan mana mun yi wannan yau mun ba da misalin shi ba ba gana guda ɗaya ba zai ci gado mana eh ma'ana mutum ne ya mutu ya bar ɗan uwan shi da uwa hmm. kowa kake so ka ce ba hmm. mutum ya mutu ya bar ɗan uwa da uwa amma ɗan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ya mutu ya bari da kuma mahaifiyarsu to yanzu za a ba mahaifiyar nawa kenan eh aramu malaisa dan uwa daya mutum ya mutu ya bari da mahaifiya nawa za a ba mahaifiyar eh ɗaya bisa uku fulus za a bata ɗaya bisa uku sai a kasafta dukiyar uwa ta ɗauki ɗaya saura nawa kenan saura biyu sai ɗan uwan ya abin nan da shi

eh ni na mutu babana kuma ya mutu saura bar ƴaƴana da ƴancan ɗakin da kannan ka zaka ce ba ƴancan ɗakin ba eh a sai ko sun girme ni ma suna can ɗakin eh yanzu ka mutu ka bar ƴaƴa da wa kenan da yan uwa uba uba daya eh, muna cewa da ka mutu mai bari da 'yan uwa eh. shikenan yan uwa kuma na uba daya to shi kenan suna cikin wai za a zarar kisa mata su ba sa cikin masu gado saboda ya'ya suna na ko a yana ne akwai su inda ba ya'ya ba ne ko maza ne su ya'ya kake nufi ka ne ka mutu ka bari za su ci gado mana yan uwa din ma'ana yanzu ya mutu ya bar ya'ya mata kun gano wannan da ke ko da kuma yan uwan shi uba daya ko ba kake nufi ba yan can ɗakin kenan a yaranka za su ci abinda ‘ya'ya mata suka ɗauke idan ‘ya'ya matan guda biyu ne ko sama da biyu za a ba su biyu bisa ukun dukiya saura nawa saura ɗaya bisa uku sai ‘yan uwan su ɗauki wannan ɗaya bisa uku hesa raba le zakar misalin zulun sai su su to ke so kake ka kore su ma'ana idan 'ya'yan naka maza da mata ka mutu ka bari <laughs> kai wa wasu ba mutu har gudano <laughs> kai kar ka manta in dai akwai namiji a cikin lissafin to ya sallami waɗance ya sallami ƴan uwa baki ɗinsu ba na can ɗakin ba ko na nan ɗakin ne eh inda akwai namiji a cikinsu babu mirasul ikhwati lil ummi hmm? wannan ba shi da wahala ai ba shi da wahala wannan a kai wannan ba shi da wahala قال مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا اي غادن yan uwa ne na uwa daya shi gadon yan uwa na uwa ɗaya yana cikin gado mafi sauki kun gane ko ba yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ba yan uwa uba ɗaya ba su uwa suka hada uwa kuka hada da shi wannan gadin su yana cikin masu sauki na farko dai mazan su da matan su daidai wadai da ake rabawa eh kun gane ko nan namiji baya fin mace rabo daidai wa daidai ake rabawa to wannan matsalar ce kai subhanallah al'adun wallahi dole ku dagi ku isar da saƙon Allah ta'ala wannan wannan matsalar ce aka bankara ta aka cusa mata wata ma'ana kake jin ana cewa wai idan uwa ta mutu ta bar 'ya'yanta maza maza da mata to wai ana raba gadon daidai ai gadon uwa ne kun ji jahilcin kun gane suran matsala din wancan gane da muka abin nan mutum ne ya rasu sai ya bar abin nan mace ce ta rasu ta bar 'ya'yanta namiji ɗaya da mace ɗaya ya za a raba gadon yauwa sai a raba uku namiji ya ɗauki kaso nawa mace kuma ta ɗauki nawa ɗaya sai suke cewa ai gadon uwa ne shi kuma gadon uwa daidai ake rabawa wai sa su wannan abin da ake rabawa daidai shine gado na ɗan uwa ba na uwa ba wanda yake uwa ɗaya kuka haɗa da shi uba kowa da nashi kun gano wannan da ke ko shine abin da malik yake cewa qala malikun rahimahullah al'amrul mujtama'u alaihi indana an al lil ummi la yarithuna ma al walad wala ma walad al abna kanu aw inasa la yarithuna shay'an wala la yarithuna jumla ce itiradiyya wala yarithuna ma al abi wala ma al jaddi abil abi shay'a mal umar tambaya da kusa zuwa kanka wa annahum yarithuna fi ma siwa dhalik yufradu lil sudus ذكرا كان أو أنثى فإن كانت اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا في هذا بمنزلة واحدة قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي al'amrul mujtama'u alihi indana al'amarin da aka yi ijima'in shi a wurin mu a nan garin Madina annal ikhwata lil ummi lalle yan uwa waɗanda suka haɗa uwa ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ba kuma uba ɗaya ba su waɗannan yan uwa ta ɓangaren uwa la suna ma alwalad ba sa cin gado tare da ga ɗa ga su kun gano wannan da ke ko kar ku manta idan an ce ɗafa ana nufin ɗa wanda yake na shari'a ko da wata ɗaya da haihuwa ko yanzu aka haife shi ya zo dare shi kenan daman uban ya mutu ya bar mata da juna biyu da dukiyoyi da waye da waye da waye garken raguna kawai garke dubu ne garken shanu garke dubu ne raƙuma waye waye waye duk ana jiran ne ta haihu kuna fahimta ko tana haihuwa shi kenan yan uwa uwa ɗaya an cire su alisafi lissafi an cire su alisafi lissafi ai ko sakon biye ai dai ya ce ya ya wannan ya musu a aitin kuma a gani a a yanzu shi mai yana da magada ba yana da yawa ba yanzu a kaddara ne mutum ne rasu ya bar uwa da abin da muke ta lissafa ba dai mata a ciki ba kuma kanne ko in ji su <laughs> tun da dama shine karshen kani yan uwa uwa daya ba sa gado tare da uba wala ma walidil abuna ba sa yin gado tare da dan da na ‘ya'ya mana jika kenan yan uwa uwa ɗaya ba ba sa yin gado tare da jika domin jigar ana kara mai girma zai dawo matsayin ɗa ne zukuranan kanu au inasa sun waɗannan 'ya'ya da muka ambata 'ya'ya maza ne ko kuma 'ya'ya mata ne ko mace ce ɗaya mutum ya mutu ya bari to 'yan uwa uwa ɗaya ba sa cin gado tare da ita ta sallame su musu abin kun gano layar yarithuna shay'an ba su ci gadon komai ba domin shi cin gadon yan uwa gado na kalala asalin kalala to shi kuma kalala malla abala huwa la walad wanda la asala huwa la fara ba shi da usul ba shi da faro wala yarithuna ma al abi abu na gaba na uku kenan ko ba sa cin gado tare da uba a kai ga uba ga kuma su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ma ba su gado tare da uba ba balle yan uwa uwa ɗaya wala ma'al jaddi ba sa cin gado tare da kaka wani kakan abil abi uba na uba shai an ba sa cin gadon kuma ne tambayar da na ce kakanni nawa mutum yake da su aka ce hudu ko yana da maza biyu da mata biyu za su gado duka malu umar ya ce za su ci karatun shekaran jiya eh karatu na biyu da ya wuce ba na biyu ko na ɗaya ne karatu na biyu ne a ah, akwai matsala ta jadda ai na ce akwai matsala ka dai saki duba ne ba sa cin gado tare da ai ga nan shi abil kaka na uba shi ya ce to amma gaga bai ce ba sa cin gado tare da kaka na uwa ba kun gane ko to shin kaka na uwan shi ma yana ci ma dai tukunna kaka mahaifin uwa kun gano ni ko to kuma za ka yi a'a ai ba matsalar jadda muke ba muna nan zuwa wa annam na fi masu wa zalik su yan uwa uwa ɗaya suna cin gado a inda babu waɗannan abubuwa hudu da muka ambata na farko dai babu ɗa na biyu babu jika na uku babu uba na hudu babu kaka uban uba nau kenan idan babu waɗannan hudu to su ma suna da masu su fito a gwagwar da su idan babu idan ba uba ba idan babu uba idan babu uban dan ka gane ko idan ka jika ya mutu ya bar dukiya ga kakan shi ga kuma dan kaka wanda yake uba ne nawa na dan kenan a kaka yana cikin zaul qurbani ne ai kaka yana cikin zai qurba ne dangi ne na kusa a ina ai kaka baya cin gado tare da uba ban gani ba eh, eh. mana yanzu daga jikoki sai wa kenan sai ka babu uba a tsakiya a zai ci gado mana kowa zai ci gadon kowa wa nu yarisuna fi masu wa zalik yufaradu lil wahid minhum sudus za a bai ma kowane ɗaya daga cikin su ɗaya bisa shida eh na uwa ɗaya fa ba na uba ɗaya ba yufaradu lil wahid minhum sudus zakaran kana a unsa mace ne ko namiji fa in kana ni idan sun zama su biyu ne yan uwa ɗin kun gane ko mutum ne mutum ya yan uwa uwa ɗaya su biyu ya za a raba fali kulli wahidin minhum sudus kowanne ɗaya za a bai sudusi ɗaya bisa shida in mace ce ɗaya bisa shida in namiji ne ɗaya bisa shida tunda uwa suka hada in ka lura ai daga wani gida ya fito fayan gano aksara min zalika idan sun fi haka sun fi nauke nan sun fi biyu to fahimu shuraka fi fuluf gaba ɗaya za su yi tarayya ne a cikin fulufi kun gane wannan ko sai a ba su sulufi ɗaya bisa uku kenan maza ne zalla mata ne zalla maza da mata ne gaba ɗayansa ya ba su ɗaya bisa uku yaktasimuna hu bisa ba za su raba shi ne tsakaninsu daidai wa daida bisawa lizakir mithul hadhul usain a haka na ku yace duk haka yace khata wannan kuskure ne kuskuren maɗaba'a ne wurin buga abin nan buga littafi su ma suna samun nasu kuskuren ai nan babu li zakari misal hazul unsayin wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu kitabi domin Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafi yana cewa wa in kana rajulun yurathu idan shi mutumin da ya mutu wani mutum ne da za a gaje shi kalalatan ba shi da asali ba shi ba hau ba shi da asali ba shi da uwa ba yau kar mu fasara larabci zuwa hausa ko in an ce asali ne uwa da uba ba shi da su sun rasu in an ce rassa su ne ya'ya ba ya mutu babu uwa babu uba babu kuma ya'ya sai dai wa kenan sai yan uwa to ga yadda za a raba Allah ta'ala yake ta ayyumar atun ko kuma mace ce ta mutu bata bar uwa da uba ba bata bar 'ya'ya ba 'yan uwa ta bari walahu akhun aw ukhtun amma shi mamacin ko ita mamaciyar ta rasu ta bar dan uwa ko yar uwa waɗanda suka hada uwa kadai kamar yadda yake kira ta abdullahi bin mas'ud min ummin na uwa na bangaren uwa ba na bangaren wacin kira ce tafsiriya kun gane wannan da ke ko kuma mun sha maimaita wannan ayat ita ta maganar gado na yan uwa uwa daya ayar ƙarshe ta sura ita ta yi maganar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da uwa da uba ɗaya yastaftuna qul la tukun filka lala in mar'un halaka laisa lahu waladun walahu lahu falha nisfu tana da rabi amma nan kuma aka ce fali kullu wahidin minhuma as-sudus a ga nuna waccan yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ce ko kuma uba ɗaya wannan yar uwa kuma ta bangaren uwa ce fali kulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su za a bashi ɗaya bisa shida fa in kanu aksara min zalik idan sun fi haka sun fi nawa kenan sun fi biyu fama shuraka fi thuluth to gaba ɗayan su za su yi tarayya a sulusi fa kana zakar wal fi hadha bi manzilatin wahida wanga shi yasa muka ce wancan jumla ta zakar min sulhazul unsa ne kuskuren rubutu ne shi yasa yace fa kana zakar wal unsa mace da namiji anan sun kasance fi hada a wannan matsalar bi manzilatin wahida matsayin su daya wani bai fi wani ba kun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine gado na abin da ya shafi yan uwa su ga matsala tana da sauki sosai da sosai na farko dai an fara rabon gado ne na abin da ya shafi ya'ya aka biyo gado na abin da ya shafi miji da mata aka biyo gado da abin da ya shafi abunan nan uba da uwa yanzu kuma an shiga bangaren yan uwa yau mun yi na yan uwa uwa daya gobe kuma na yan uwa uwa daya uba daya can sama kuma na yan uwa uba daya shikenan yana da saukin gaskiyar bangado abin da ake bukata kawai shine ka mai da hankali ayoyin nan guda uku ka yi musu hadda ta mayata kuma wallahu fi auladikum walakum nisfu ma taraka azwajukum yastaftuna qul la yuftikum fil kalala in kai musu hadda ta mayata to in sha Allah ta'ala komai zai zo da sauki kun gane wannan da kyau ko